Wahayin Yahaya Sura ta bakwai Bayan wannan, na ga mala'iku huɗu a tsaye a kusurwa huɗu ta duniya, suna tsare da iskokin nan huɗu na duniya, don kada wata iska ta busa a kan ƙasa, ko a kan teku, ko a kan wani itace. Sai na ga wani mala'ika yana hawa daga mafitar rana, riƙe da hatimin Allah rayayye. Sai yi wa mala'ikun nan huɗu magana da murya mai ƙarfi. waɗanda aka baiwa ikon azabtar da ƙasa da teku yana cewa kada ku azabtar da ƙasa ko teku ko itatuwa sai mun bugawa bayan mu hatimi a goshinsu tukuna sai na ji adadin waɗanda aka buga wa hatimin dubu ɗari da arba'in da hudu ne daga kowace kabilar isra'ila wato an yi wa dubu goma sha biyu hatimi daga kabilar yahuza dubu goma sha biyu daga kabilar Ubainu, dubu goma sha biyu daga kabilar Gad, dubu goma sha biyu daga kabilar Ashiru, dubu goma sha biyu daga kabilar Naftali, dubu goma sha biyu daga kabilar Manasa, dubu goma sha biyu daga kabilar Saminu, dubu goma sha biyu daga kabilar Lawi, dubu goma sha biyu daga kabilar Isaka, dubu goma sha biyu daga kabilar Zabaluna. dubu goma sha biyu daga kabilar yusufu dubu goma sha biyu kuma daga kabilar bilyaminu bayan wannan na duba ga wani ƙasaitaccen taro wanda ya fi gaban ƙirge daga kowace al'umma da kabila da jama'a da harshe suna a tsaye-tsaye a gaban kursiyin a gaban ɗan ragon kuma a saye da fararen riguna da gazarin dabino a hannunsu suna tada murya da ƙarfi suna cewa yin ceto ya tabbata ga allahnmu wanda yake a zaune a kan kursi da kuma ɗan rago dukkan mala'iku kuwa suna tsaye-tsaye a kewaye da kursiyin da dattawan nan da kuma rayayyun halittar nan guda hudu suka faɗi a gaban kursiyin suka yi wa allah sujada suna cewa hakika yabo da ɗaukaka da hikima da godiya da girma da iko da ƙarfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin. Amin, amin. Sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya yi mini magana ya ce, Su ne waɗannan da suke a saye da fararen riguna, daga ina kuma suke? Sai na ce masa, Ya shugaba, ai ka sani. Sai ya ce mini, Su ne waɗanda suka fito daga matsananciyar wahala, sun wanke rigunansu, suka mai da su farare da jinin ɗan ragon nan. saboda haka ne suke a gaban kursiyin Allah suna bauta masa dare da rana a haikalinsa na zaune a kan kursiyin nan kuwa zai kare su da zatinsa ba za su ƙara jin yunwa ba ba kuma za su ƙara jin ƙishirwa ba ba za su ƙara jin zafin rana ko ƙuna ba sam domin ɗan ragon nan da yake a tsakiyar kursiyin shi zai zama makiyayinsu zai ku kai su mabubagan ruwan rai Allah kuma zai share musu dukan hawaye